Bismillahir Rahmanir Rahim. Zainul Abidin, babi na goma. Insha Allah ya daɗe zan yi duk abin da kika sani, har da wanda baki sa ni ba ranki ya daɗe. Zan yi ƙoƙarin wajen samo miki labarai kala-kala daga wannan sashen. Jinjina kai biya ta yi cike da gamsuwa, sannan tace zaki iya tafiya da yanzu aikin ki ya fara har illa ma sha Allahu. An gama ranki ya dade. Allah ya ja zamanin ki ya ja da ranki da lafiya da arziki mai amfani. Murmushi ta sauke tana jinjina kanta. Gimbiya Bilkisu suna zaune a bakin gadon Zainab ya buɗe idanuwansa hankali yana bin ko'ina da kallo tamkar wanda ya tsinci kansa. a cikin wata sabuwar duniya kalle-kalle ya shiga yi a cikin ɗakin nan da nan nan da ɗan wani lokaci sannan ya jiyo da idanuwansa kan mahaifiyarsa da suka yi jajir da ƙyar ya buɗe bakinsa ya motsa harshensa da ya yi masa nauyi sosai ya ce ammi jikina ciwo yana magana harshen sa na sarƙewa tamkar mai koyan magana dukkansu ba su fahimci me yake faɗa ba sai da ya sake maimaitawa sannan mahaifiyarsa ta rugo hannuwansa idanuwanta na kawo ruwa zainab dole jikinka ya yi ciwo saboda baka da lafiya ka gani yau ciwonka ya tashi sosai har ya fi da yaushe ɗan ammi Hawaye ne ya gangaro a fuskarta, wani irin baƙin ciki da tausayin ɗanta ke dankar cikin zuciyarta. Yadda take jin san Zainab za ta iya sadaukar da komai don farin cikin ɗanta. Anya kuwa ta yi wa ɗanta adalci? Ya kamata ta saki jiki wajen kulawa da ɗan nata, da soyayyar duk wata uwa take ba wa ɗanta. Tana kawaci da kara ba wai don ba ta son ba, amma lokaci ya yi da za ta riƙa shigowa wajen ɗan nata akai-akai tare da ziyarar bazata don ganin lafiyar tasa. Da yadda ta sauke numfashi ta dube su ta share hawayensa ta shiga masa su shafa masa sumar kansa tana ta daɗe tare da shi sannan ta yi sallama ta fice ɗakin ya zainal ya jikin a sanye ta yi magana tana kallonsa shi ma kallon nata kawai ya yi zuciyarsa ta harba ya lumshe idanuwan sa ya buɗe su sannan ya yi mata murmushi ba tare da ya ce komai ba kallo ɗaya za ka yi masa ka fahimci yana matuƙar jin jiki sosai bayan sati biyu bayan sati biyu cikin sati biyun nan abubuwa da yawa sun faru ciki kuwa har da yawan tashin ciwon Zainal Abidin abun kullum ƙara gaba yake yi umma ce duk ta kaɗe ta rami ta ƙara fari saboda damuwar da take ciki ta dage da bashi magani da gimbiya rumana ke bata sannan ta dage da yi masa sannan ta daɗe da daina sa masa karatun alƙur'ani shakuwa da soyayya mai tsanani ta kulla a tsakanin Zaidul Abidin da Ummati tun bai fahimci abin da ke cikin zuciyarsa game da ita ba har ya fara ayyana wa zuciyarsa yadda zai rayu ba tare da ita ba don ya gama fidda rai da samun lafiya tunda shi kansa yanzu zuciyarsa ta fara yin raya masa ciwon nasa ciwon nasa ba na asibiti bane ko na ruwan addu'a na gargajiya ne saboda yadda duk lokacin da ciwon sa zai tashi yake ji tamkar wasu abubuwa ke shiga cikin jikin sa suna juya masa duniyar sa tunda ta fara bashi magani ta daina kunna masa karatun alkur'ani kamar yadda aka umarce ta akan ta daina saboda a cewar gimbiya aljanu ke basa wahala idan an sa masa karatun alkur'ani yau ce rana ta farko tun bayan fara basa magani ta ga jikin nasa babu daɗi ciwon nasa na so ya tasar mata masa ta ciro MP ɗin daga jikarta ta riƙe hannunta tana kallon sa ya Zainab naga kamar kana jin wannan wani abu a jikin ka tamkar baka jin dadi ciwon ka zai tashi ko ya mata kai kai yayi zufa na karyo masa hakan nake ji a jikina ummati yanzu haka babu abin da nake kamar faduwar gaba dan na san irin wahalar da nake sha idan ciwon nan ya tasar min ga kafafuwa na da suka sirance kamar ba nawa ba ummati halitta ta gabaki ɗaya ta canja kamar ba jinsin dan adam ba Tausayinsa ne ya lullube ilahirin jikinta. Bata yi aune ba ta ce saukar hawaye daga idanuwanta. Ta sa hannu ta share sannan wata zuciya ta umarce ta da ta kunna masa alkur'ani ta gani ko zai kora aljanin yanzu ko da za su dawo daga baya sai ta roƙe su duk da gimbiya ta yi mata gargaɗi da hakan gabanta na tsananin faɗuwar makomar abin da zai faru kawai ta sai da ta rai ta kunna karatun alkur'ani ta makala masa a kunne ƙirjinta na dukan uku uku minti minti takan kalle sa daga yanayin nasa sai ta ga idanuwansa a limshe zufa na karyowa ta ko'ina a jikinsa mutuwar zaune ce tana jiran makomarta shiru shiru kusan minti goma sha biyar babu wani abu da ya faru sai magani da ta yi tamkar ya samu sauki akan shuɗewar mintunan ɗazu ta sauke ajiyar zuciya ta cire masa daga kunnensa ta dube sa fuskar ta dauke da damuwa ya kake jin yanzu ya Zainab alhamdulillah ummati bana jin komai jikina ya daina min abin da yake min dazu sai dai rashin karfi kawai da bani da shi kuma ina ji tamkar zan yi bacci murmushi ya ce mata a fuska alhamdulillah ta ce a fili ko da aljanin za su dawo za ta ci gaba da bashi magunguna ta gani sannan ta ranga kudawa da karatun alkur'ani ko da a ɓoye ne irin kallon da yake yi mata idanuwansa na rufewa sa ta rufe fuskarta da tafin hannuwanta ya zanna kai bacci sai kallo na kake yi baki so ina kallon ki ne ummati idan kallon naki yana samun farin ciki ba to shikenan ka ci gaba sai kawai ya lamshe idanuwansa yana ayyano wa kansa abubuwa da dama babu abin da ke tada masa da hankali irin idan ya tuna yadda zai rayu nan gaba idan Ummati ta yi aure ta samu miji ya rabu da farin ciki na har abada don baki ɗaya ya gama yanke hukuncin ba shi da sauran farin ciki a rayuwarsa sai Ummati ya sani ya saka kansa a cikin saka mai wuya don ta gama kamuwa da soyayyar yarinyar don ya gama kamuwa da soyayyar yarinyar wanda yana da tabbacin har abada ba zai same ta a matsayin mata ba a matsayin matsayinsa na nakashasshe wanda ke kwance sai dai a kwantar sai dai a tayar wasu hawaye ne masu zafi suke bin gefen fuskarsa yana kwance kan gadon idanuwansa a rufe tamkar mai bacci Bayan ta idar da sallar magariba tana zaune, ta janyo jakarta tana shirin ciro littafin addu'o'inta. Gorar ruwan magani ta faɗo, daidai nan sarkin dawaki ya shigo cikin ɗakin nata. Bai lura da abin da take ba, hankalinsa na kan rediyon innarta da ya shigo ɗauka, ita kam tsare gorar maganin ta da idanuwa, tamkar mai nazarin wani abu. Hannunsa ta sa gefen da ta sama, alama tana son tuno da wani abu dangane da wannan goran magani tamkar ta taɓa ganin ta a wajen babanta ba su da bambanci da wadda ta taɓa gani ta buɗe gurin ta sunsunata har kamshin maganin irin wancan ne to ya haka anya kai gaskiya ba iri ɗaya bane ta kafe akan kallon goron aka lallai tana son gano wani abu a hakan mahaifinta ya juya ya kira sunanta Ummati shiru bata amsa ba ya sake kiranta bata amsa ba hankalinta ya tafi ya yi saurin juyowa don ganin me take yi haka bata amsa kiransa ba sai kawai ya ga irin ta kir akan goron magani Wani irin faɗuwar gaba ya tsinci kansa ciki lokacin da ya yi tozali da gorar ruwan maganin da Ummadi ta kafe da ido. Lokaci ɗaya ya yi saurin ɗago kansa daidai nan idanuwansa da nata suka haɗu. Ganin fuskarta da alamun magana ya sanya sa mummunan faduwar gaba da saurin kau da idonsa kirjinsa na tsananta faduwa. Baba barka da dawowa. Barkan ki dai Ummati. Karatun ake ta yi ne? In dai ce kin ci abinci ko? Kuma ba tuwo in innarki ta yi ba. Duka ruɗe ya yi magana don ya kau da sa na gurga masa tambaya da yake ganin kamar tana da niyyar yi duk da bai san irin tambayar ba sannan bai san daga inda ta samu goron ruwan maganin ba a iya sanin zaton da ya bata maganin na karshe har yau gimbiya bata kara neman sa don ya bata magani ta ba Zainul Abidin ba zuciyarsa ta daɗe tana zargin sa da abubuwa da dama sai yau ya tabbatar a zargin da yake yi akan gimbiya Rumana wato ta je ta bayan gida ta hada kai da yarinyar ta mata wayo tana bashi maganin nakasa bata sani ba biyar gimbiya rumana shiɗaniyar gaske ce tabbas ta saka irsa sa tsaka mai wuya da ya iya gyara zaman sa akan daddumar ya zuffafa cikin tunani ummati na ta zuba masa ya bai ma san me take cewa ba sai tsinkayen muryar ta da karfi tana faɗin baba me ke damun ka ne wai ina ta maka magana ka yi shiru ta yi maganar ta kamar za ta yi kuka yi haƙuri 'yar Baba, kada ki kuka duk ban ji me kike cewa ba hankali na yana kan wannan labaran na rediyo da nake saurare. Me kike so ne 'yar Baba? Ta zuro baki gaba cike da shagwaba Ya shiga lallashinta yana ɗauke mata hankali da labari har ta soma jin barci. kwance yake kan gadonsa ya yi shiru yana tunani ya rasa yadda aka yi hankalinsa baki ɗaya ya koma kan yarinyar da ba shi da tabbacin samunta shin yaya Shin yaya za a yi ya aure yana cikin wannan halin da ba shi da wani amfani ga 'ya mace? Duk nacinsa duk soyayyarsa da Ummati ba zai auren ta ba don ba abu bane ne mai yiwuwa. Yana jin matukar ciwon kasancewarsa cikin wannan nakasar a rayuwa, amma ya gode wa Allah wani ma ya fi shi jin jiki. Rintse idanuwansa ya ya buɗe su, ita ce take masa yawo a idanuwan idanuwanta. murmushinta, ta da kukanta. Komai nata burge sai yake yi. Ya gama yadda da cewa son yarinyar yake yi duk da bai san menene so ba. Tun bayan tashin sa har zuwa yanzu yake kwance a nakashe. Babban abin da yake masa yawo a rai bai wuce yadda yarinyar ke wahala da shi ba. harta magani ita ke nemo masa wanda iyayensa suka kasa nema masa magani a cewar su ciwon na asibiti ne bakin ciki ne ya lullube sai ya shiga kaɗa kansa daidai nan aka turo kofar ɗakin haɗe da sallama ko da cikin duhu yake wannan kamshin na mahaifiyarsa ne wanda ya bambanta da na kowa a cikin wannan masarautar Zainab baka yi bacci ba, ta yi magana tana neman wajen zama a gefen gadon, ta zauna ta kamo hannunsa. murmushi ya sauke wanda iyakansa fuskar sai ce ammi ban yi bacci ba bana jin bacci tunani kawai nake yi shiru sai tana kare masa kallo zainab tunani tunanin me kuma tunanin me kake yi da har zai hana ka bacci kana kallon yadda kake ta yi magana cike da damuwa tare da mai da hankalinta sosai ga dan nata tana murza hannuwansa tana jiran karin bayani da ƙyar ya iya motsa labban sai ya soma magana a hankali ammi tunanin ummati nake yi shi kansa bai san lokacin da wannan magana ta fito bakinsa ba wanda take ya shiru kamar an ɗauke masa wuta. Da sauri ta dube sa cike da mamaki da al'ajabi. ummati kuma Zainal kake tunaninta? Akan me kake tunanin nata? Ta jeho masa tambaya a karo na biyu. maimakon ya bata amsa sai kawai ya lamshe idanuwansa fuskarsa dauke da murmushi yayi shiru ka shiru zainul dan ma bai tanka mata ba shirun da yayi idanuwansa kuma a bude suke ba bacci yake yi ba mamaki ne da al'ajibi suka lullube gimbiya bilkisu tabbas ta san wannan watan wata rana sai hakan ta faru idan hakan ne kuwa to dan nata ya fada tsaka mai wuya dan babu yadda za a yi Ummimi Ummati ta aure sa yana cikin wannan hali ko ba ma hakan ba mai martaba ba zai taɓa yarda ya aura masa ƴar da ba jinin sarauta ba. Biri ya yi kama da mutum, wato shi yasa yake ta da hankalinsa idan har ta zo ba, to kuma idan ta zo ta tafi ya yi ta kunci babu walwala, sai dai ya yi shiru. ko da yan uwansa ne suka zo masa hira baya kula su lallai Zainul ya ɗauko wa kansa abin da ba zai taɓa yiwuwa ba dan soyayyarsa da Ummati ba za ta taɓa yiwuwa ba gara ma ya cire ta ransa ya duba halin da yake ciki sosai ta faɗa haɗe da tausayin ɗan nata tana nan zaune bata san bacci yayi gaba da shi ba sai da ta juyo da niyyar masa magana ta taga idanuwansa a rufe yana sauke numfashi a hankali hannu ta sa ta shafa kansa zuwa fuskarsa ta daɗe tana kallonsa sannan ta tofe sa da addu'o'i ta lullube sa ta rufe sa ta fice ɗakin Mati, na ga kamar ana samun ci gaba akan magungunan nan da muke amsowa ko? Ta yi magana tana murmushi. Gaban Ummati ya tsananta faduwa. Lokaci ɗaya tana tuno da irin wahalar da yake sha da zarar ta ba shi maganin nan. Sannan ta rubuta duk lokacin da zai sha maganin ciwon sa ya fi tashi mai tsanani. Shin me hakan ke nufi? Ko da yake an ce idan mutum ya samu maganin waraka sai ciwo gabaki ɗaya ya tashi. Sannan lokaci ɗaya kuma sai Allah ya kawo waraka. Sai ta sauke numfashi murya na rawa ta ce eh to ana samun sauƙi ranki ya daɗe amma idan ya sha maganin ciwon sa ya fi tashi sosai. daga ni har ke sai mun yi hakuri za mu samu nasara akan abin da muka sa gaba domin mai maganin ya sanar min da irin aljanin da ke tare da shi wuyar magani ne da su da zarar an yi magani sai su fara tashi suna wahal da mutum amma idan aka daure aka ci gaba da maganin da kansu za su gudu da haka ki kwantar da hankalinki Allah dai ya bamu nasara ga wannan ta dauko goron ruwan maganin kamar koyaushe yau ma kamar rubutu ne da tsaki-tsaki ciki ta daɗe tana karewa gorar kallo zuciyarta na buga lokaci-lokaci tana son tuno inda ta san gorar ruwan maganin wannan wanda ba su da bambanci amma hakan ya faskara Haka nan, ta amshi gorar ta yi sallama da ita ta fice murmushin nasara gimbiya ta yi ta ce a fili ta yaro kyau take ba ta ƙarko da sannu zan cimma buƙata ta akan kowane shiri a cikin wannan masarautar ta janyo wayarta tana mai dalin wata namba tana murmushi ko da ta je maganin wasu wasun ba shi maganin take yi ga faduwar gaba da ta tsinci kanta ciki ta dubi gora sai hotonta yayi ta yawo a idanuwanta ta rasa inda ta santa da kyar tayi shahada ta tsiyayo maganin a cikin kofi dan kaɗan ba kamar yadda take bashi ya shanye duka ba ta fara bashi ta gani ko aljanun nasa za su tashi tausayi yake bata sosai bata so ta bashi su tashi su wahal da shi ta mika masa bawul su ya karba ya shanye shi kansa gaba shan maganin yake yi dan dai kawai kar yayi mata musu ne baya son ɓacin ranta baya so ta ce tana ƙoƙarin taimakonsa yana gwasale ta shi yasa ya rintse idanuwansa wasu abubuwa na yi masa yawo a kai tamkar tsutsa ganin yadda yake yasa ta firgita da sauri ta shiga tambayarsa ko lafiya sai dai ya kaɗa mata kai da haka ganin yana kokarin fita hayyacinsa sa ta saurin ciro MP3 ta kunna masa suratul Baqara a cikin kunnuwansa duk da hakan gabanta bai daina tsananin faduwa ba ta kafi sai da idanuwa